Karfe takwas, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon Tuyu da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umar Sani. Ta jama'a barkanmu da sake saduwa da kuga kanin labaran duniya. akalla mutum takwas sun mutu a fashewar wani bam da aka dana kan hanyar maiduguri zuwa dambuwa a jihar borno dakarun jamhuriyar nijar sai nasara hallaka 'yan ta'adda sha hudu a wasu hare-haren da suka kai kan maboyarsu da ke jihar talabiri al'ummar gabon na dakon sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi jiya asabar dakarun isra'ila sun lalata babban asibiti ɗaya tilo da ya rage a gaza bayan wasu jerin hare-hare da suka kai kan birnin tun suka labarin yadda suke fashewar ban a mota ta kashe akalla mutum takwas a borno wasu shaidun gani da ido sun nuna cewa fashewar bam ɗin da aka kyautata son cewa mayakan boko haram ne suka dasa shi ya tarwatsa wata mota bas irin toyota da ke dauke da fasashiyoyi zuwa maiduguri babban birnin jihar borno wata mai mai tushe da aka zanta da ita ta tabbatar da cewa akalla mutane bakwai da suka hada da direban motar ne ake fargabar su mutu a wannan mummunar fashewa titin maiduguri zuwa dambuwa ya kasance muhimmiyar hanyar mota da ta hada birnin maiduguri zuwa karamar hukumar dambuwa da sauran al'ummomin kudancin borno wadda a kullum ake fargabar bin ta lura da cewar tana gab da dajin sambisa gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa kwamiti domin gano tasirin sabbin hare-haren da shugaban amurka donald trump ya ayyana suka yi wa tattalin arzikin kasar a cewar wata sanarwa da daraktan sashen yada labarai na ma'aikatar kudin kasar muhammad manga ya fitar ta ce tawaga da ministan tattalin arzikin najeriya wale idume jagoranta ta kira taron kafa kwamitin a mako mai zuwa domin sanin halin da tattalin arzikin kasar ya shiga sakamakon matakan trump na sanya sabbin haraje-haraje kan yakin da ake shigar amurka ko da yake bangaren man fetur kasar ya tsira daga matakin an fuskanci faɗuwar darajar shi a kasuwannin duniya. ma'aikatar tsaron jamhuriyar nijar ta ce dakarunta na rundunar yaƙi da masu aikata miyagun laifuka ta niyya sun halaka 'yan ta'adda sha hudu tare da tarwatsa maɓuyarsu yayi wani aikin tabbatar da tsaro a jihar talabiri da ke yammacin ƙasar a cikin ranakin shida zuwa tara ga wannan watan a sanarwar da gwamnati ke fitarwa mako-mako ma'aikatar tsaron kasar ta ce fararen hula uku sun mutu yayin da wasu hudun suka samu raunuka cikin wani harin da 'yan ta'adda suka kai a dajin torsa duk dai a jihar ta talabiri benin da asusun ba da lamani na duniya fme sun kulla wata yarjejeniyar baiwa kasar bashin biliyon 66 na sefa a jiya asabar wata tawagar asusun ba da lamani ta duniya ta kammala wani rangadin sanya ido kan wasu muhimman ayyuka da hukumar ke tallafawa bayan shafe kwanaki goma suna tattauna da dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar da ta shafi tattalin arziki al'ummar gabon sun kammala kada kuri'a a zaben shugaban kasa cikin lumana da kwanciyar hankali kusan watanni tara bayan hamɓarar da mulkin shugaba ali bango sabanin shekarun da suka wuce a bana ba a fuskanci tashi na tashi na ko tarzoma yayin gudanar da zaben ba tuni aka fara kirga kuru'u a wasu rumfunan zaben sama da masu zaɓe dubu ɗari tara ne waɗanda aka rijistar su suka fita rumfunan domin kada kuru'unsu ga ɗaya daga cikin 'yan takara takwas. mayakan wazalando sun ce suke da alhakin kai wani hari a garin goma da ke karkashin ikon mayakan m23 da afc sai dai gwamnan yankin ya ce dakarunsu sun mayar da martani mai zafi abin da ya cilastawa abokan gaba ja baya a jiya asabar zaman lahiya ya dawo bayan shafe dare guda ana ba ta kashi a goma babban lardin kivu da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wasu fitattun mutane a senegal sun bayyana adawarsu da naɗin tsohon shugaban ƙasar senegal makisal a kwamitin zartaswa na gidauniyar mo ibrahim wanda ke karrama tsoffin shugabannin da suka takarwa wajen ɗorewa tsarin demokrasiyya a ƙasashensu a cikin wata wasiƙa da fitattun mutanen su 56 suka sanya wa hannu sun bayyana naɗin nasa a matsayin wani abu da ya saba manufofin gidauniyar la'akari da irin gudunmawar da maki sale bayar wajen murkushe masu zanga-zanga da kuma take intin faɗin albarkacin baki RFI wasu har-haren da dakarun isra'ila suka kai kan gaza sun lalata ginin babban asibiti ɗaya tilo da ya rage asibitin al'ahali a nan ne ake karɓar waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya wasu hotunan da aka naɗa sun nuna gadajen kwanciya na marasa lafiya da fararen hula da suka samu raunuka warwatse kan tituna ba tare da ma'aikatan jinya ba. haka ma an fuskanci tashin gobara a wasu muhimman wurare da ake baiwa marasa lafiya tallafin gaggawa bayan tattaunawa share fage da suka yi a jiya asabar a birnin moscow na oman wakilan amurka da na iran sun sha alwashin ci gaba da tattaunawa a wani lokaci da ba a bayyana ba a nan gaba an gudana da tattaunawa ne wacce ba kasafai ake yin ta ba a oman a cikin yanayi na fahimtar juna ministan harkokin wajen iran na abbas arashi da wakilin amurka steve witkoff dukkaninsu sun gamsu da yadda tattaunawar ta gudana tare da shan alwasin sabinta ta har sai an kai da amincewa da maslaha kan batun nukiliyar ta iran ƙungiyar hamas ta saki wani bidiyo guda daga cikin